Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol a ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan sabon shirin a daidai wannan daren. bayan harin da boko haram ta kai gwamnan jihar borno ya aika da sako sakon ita ce ba gudu ba tsoro ba ja da baya muna nan akan bakanmu in allah ya yarda allah zai ba mu nasara farar hula a jamhuriyar Nijar kuma sun yi addu'a kan dokar kasafin kuɗin shekara ta 2018 sannan kuma mun ma kasar mu addu'a na cewa Allah ubangiji ya hudda ta daga cikin halin da take ciki na fannin tsaro da talauci da fatara da ta yi katutu a ƙasarmu. Yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi game da hare-haren da Boko Haram ke kaiwa yayin da gwamnatin Najeriya ke cewa tana shirin tattaunawa kuma ta fara tattaunawa da ita. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya kasar china ta ƙara haraji kan kayan da ake shigo da su daga amurka da kaso 25 cikin 100 waɗanda suka hada da kayan marmari naman alade da sauransu inda kuɗin kayan ya kai dalar amurka biliyan uku Sabon ƙarin harajin zai fara aiki nan take a yau Litinin kamar yadda ma'aikatar kudaden China ta bayyana a jiya Lahadi, inda ta ce ƙasar tana mai da martani ne kan ƙarin harajin da Amurka ta sa wa China a ranar 23 ga watan Maris ɗin da ta gabata, wacce ta ƙara haraji kan ƙarafa da dalma da suke shigar da su cikinta. ta. Haka kuma a wani bayani da ma'aikatar cinikayyar China ta fitar a safiyar yau Litinin ta faɗa cewa za ta dakatar da abin da ƙungiyar cinikayya ta duniya wato WTO ta wajabta a kanta na rage haraji kan kayan da suke shigowa daga Amurka guda 120 ciki har da kayan marmari da sinadarin ethanol inda ta ce harajin shigo da waɗannan kayan zai ƙaru da kaso 15 a cikin ɗari. Ƙarin harajin mai da martanin na zuwa ne a lokacin da rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da China yake ƙara ƙamari. A yau Litinin ne ma'aikatar lafiyar Falasɗini ta bayyana mutuwar wani mutumin Gaza wanda sojojin Isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata. jami'an ma'aikatar lafiyar falasɗini sun ce mutuwar tashi ta kawo jimillar waɗanda aka kashe a tarzomar zuwa goma sha bakwai inda ɗaruruwa kuma suka raunana rundunar sojin isra'ila ta bayyana cewa sojojinta sun buɗe wuta ne akan masu zanga-zangar a lokacin da waɗansu daga cikinsu suka ƙoƙarin rusa shingen da ke kan iyakarsu da falasɗinu tare da jefa duwatsu da bama cikin ƙasarsu sun kuma kara da cewa goma daga cikin waɗanda aka kashe 'yan ta'adda ne waɗanda suka yi ƙoƙarin haurawa kan iyakar ƙasar. Tashin hankalin da ya auku a ranar Juma'a a zirin Gaza shine mafi muni da aka samu kashe-kashe a cikinsa a tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa tun shekarar 2014. Majalisar Dokokin Habasha ta tabbatar da Abiy Ahmed a matsayin sabon Firayim Ministan ƙasar a cikin makon jiya ne jam'iyyar da ke mulki a kasar ta zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar yunkurin da ya taimaka mishi wajen zama firayim ministan kasar na uku a cikin shekaru 23 ahmad zai maye gurbin haila maryam da salan wanda ya sauka a watan fabrairu a tsakiyar tashe-tashen hankula da suka shafi fararen hula da 'yan siyasa a faɗin ƙasar. Ahmad mai shekaru 41 bai ma kai shekaru goma yana siyasa ba. Kafin ya shiga majalisar wakilai a shekarar 2010 laftanar karan ne a hukumar tsaro ta ƙasar. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta bayyana cewa kungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin Guta da ke wajen garin Damascus ta fara fita daga yankin wanda har yanzu yake ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Rahotanni sun bayyana cewa motocin safa-safa ɗauke da membobin sojojin Islam na ɗaukan mutane daga garin Doma zuwa Jarabus da ke arewacin Siriya. Sake karɓo ikon Doma zai mayar da gabashin Guta gaba ɗayansa ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa Bashar al-Assad a karo na farko tun shekarar 2012. Baya ga shekarun da aka kwashe ana yi wa garin na gabashin Guta ƙawanya. dakarun gwamnati sun kwashe makonni shida suna kai hare-hare a ƙoƙarin da suke yi na ƙwato garin lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da yawansu ya kai dubu ɗaya da ɗari shida Garin Doma dai yana ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar Siriya inda aka soma shirya tarurrukan zanga-zangar nunawa gwamnatin shugaba Assad ƙiyayya a shekarar 2011. Hafsat Bello ɗan mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara da zangon ne a Maiduguri babban birnin jihar Borno mu ji halin da ake ciki zuwa yanzu game da mummunan harin nan da 'yan Boko Haram suka kai Haruna Dauda gare ka. gwamnan jihar borno honorable kashu shatima ya ce ba gudu ba ja da baya game da ci gaba da fafutuka da ake yi da yaki da yayan kungiyar boko haram a jihar borno gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci asibitin kurarru da ke garin maiduguri dan jajantawa mutanen da yayan kungiyar boko haram suka raunata a daren jiya a wasu ƙauyuka da ke dab da shiga cikin garin maiduguri da ake kira Shuwari" da kuma alakaranti rahotanni da ke fitowa daga wannan ƙauye na nuni da cewa waɗannan mahara ne sun zo da kan ababen hawa wasu a cikin motoci wasu kuma a kan babura wadda suka afka mazauna waɗannan ƙauyuka suka kuma dinga harbin kan mai uwa da wabi tare da tura 'yan ƙunar bakin wake cikin jama'a wanda hakan har ya sanadiyar mutuwar mutane ashirin ciki har da soja guda da kuma ta wasu 63 bayan dai kammala zaga waɗannan mutanen ne dai sai na tambayi gwamnan jihar borno honorable kashi shatima kowane sako yake da shi ga al'ummar jihar game da irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta yanzu hakan sakon ita ce ba gudu ba tsoro ba ja da baya muna nan akan bakanmu in allah ya yarda allah zai ba mu nasara bisa ga abin da suka aiwata za mu ba mutane hakuri muna kiransu su yi ta addu'a allah ya ba mu zaman lafiya amma duk wanda ya tuna da jiya ya ga yau zai yi imani gobe zai yi kyau mutane ne suka samu raunuka da kuma wanda suka samu suka rasa rayuka mutane yanzu haka mutane ashirin suka rasu mutanen da suka jinkata su sittin da uku ne akwai wani taimako da gwamnati jihar Borno za ta yi ma waɗanda suke abubuwan da maganin su na kanmu kuma duk za mu tallafa musu da abinci da duk da abin da ya cancanta amma rai ba zai yi kamar da rai ba illa mu yi musu jaje mu ba su hakuri mutane da dama ne dai za ka kunci a wannan asibiti wanda suka hada da mata da kananan yara da ma mutanen da shekarun su ya ja wadda kowane daga cikinsu da ɗauro raunuka a jikinsa yayin da wasu ke cewa sun ma rasa 'ya'yansu wasu kuma matarsu ko kuma iyayensu sakamakon wannan hari na kan mai uwa da wabe. wannan 'ya'yanka ne ah, wannan yaron ne wannan ma yaron ne ne eh, wannan mata wancan ma mata ni ne kuma ga yara amin amin wannan bomb na je ne shafe ka eh a hannun ka dan duk da bandeji na gani wallahi wannan harbi ne eh harbin bindiga wallahi harbin bindiga lafiya amin ya ne ya eh, kafa kawai na ji harbi ya kafa eh. yanzu dai al'umman jihohin Borno da Yobe da ma wasu jihohin da wannan rikici ya shafa sun zuba ido ne su ga yadda za a kawo karshen wannan lamari musamman ma na irin batutuwan da jami'an tsaro ke yi na siyo irin jiragen yaƙi masu hangen nesa da zai yi ko irin waɗannan mahara da zarar sun kai irin waɗannan hari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida Haruna yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin farar hula suka yi taron addu'a kan kasafin kuɗin shekara 2018. Tamar Abari gare ki. ربنا إنك من تلهل النار فقد أحزيتا وما للظالمين من أنصار Adoyi kenan da kungiyoyin hararen hula 'yan siyasa da jama'a gari maza da mata suka gudanar a cibiyar kungiyoyin kwadogota da magaran wato CNT don kalubalantar dokar nan ta kasafin kuɗi na shekara ta 2018. Sadat Iliya dan Malam jagora ne na kungiyar harar hula ta mpcr a nan da magaran. A gaskiya mun gode ma al'umma ta jihar da magaran magaran ta garin da magaran da ta dafifi ta hutu mun roƙi allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga duk wani mugu kuma duk wani wanda yake da niyyar yayi cuta a ƙasar nan ko ya gallaza ma talakawa ubangiji Allah ya kare mu da shi kuma mun ma ƙasar mu addu'a na cewa Allah ubangiji ya hudda ta daga cikin halin da take ciki na fannin tsaro da talauci da fatara da ta yi katutu a ƙasarmu gwagwarmaya fara ce ta kuma insha Allah ranar lahadi mai zawa za mu yi tahiyar jerin gwano al'umma sun amsa kira sun kuma bayyana dalilansu na fitowa wajen wannan addu'o'i mun ji daɗi sosai ko mun fito da holin ciki saboda abin da ya sha mu kai ne sirtu mu 'yan kasuwa saboda wannan doka duk wanda ta buga a wannan da bayan ɗan kasuwa ne saboda mun ga duk abin da muke tsammani ba haka bane dan isa faji mata ali na halarci wannan taro na yan warar hula abin da ya bani karfin gwiwa zawa mun kai kukan mu zuwa ga Allah muna roƙon Allah ya amsa mana wannan kuka namu ya sa magabatan mu su gane gaskiya a komo kan hanya eh, ali isa musa wani addu'o'i da muka yi yanzu muka ce to mun bari mu hutu mu yi ma kasa addu'a dan kowa ya san mu abin wanga da muke yi ba masu neman tare da tsaye bane ba masu neman izgili bane a cikin kasar ga muka yi addu'a wa sojojin mu kan harkar tsaro ubangiji Allah ya kara musu karin gwiwa ubangiji Allah ya kara musu kuzari su kuma wannan masu neman tare da matsayi ubangiji Allah ya mana maganin su Tamara Bari muryar Amurka daga magaran a jamhuriyar Niger haka dai kuma a gaida tamar kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi kan hare-haren da 'yan boko haram ke kaiwa duk kuwa da shirin tattaunawa da su da gwamnatin najeriya ta ce tana yi kafin nan ga ƙarin bayani yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai kira daga jihar Niger, Kwantagura, wake kan layi a kwantagura? ka alamasi kana magana da injiniya mai gyaran makeri kwantagwar jihar Niger. To injiniya muna jinka. To gaskiya zaman nan na sulhu da 'yan boko haram yana da kyau tsakani da Allah. Saboda ana yi ana samun nasara. Tunda gashi an hansu waɗancan an hansu 'yan matan darki. To gaskiya ya dace gwamnatin Najeriya ta ƙara zaman sulhun nan da su saboda a samu dai mutanen su ito gaba daya. Da haka Allah ya taimaki gwamnatin Najeriya kuma Allah ba da nasara. ni ne injiniya mai gyaru makeri kwanta gwarji jihar Neja. To injiniya mun gode bari mu je mu na jihar Adamawa ke kan layi a jihar Adamawa. Eh Malam Jibril daga Adamawa. To muna jin kawanin jibir To na gode jiyoyi. Yau dai na ci sa na sami ku a waya. Eh ya daidai. To barka ku da wuni. Barka da muna sauraron ra'ayinka. To ra'ayina dai game da abin da yake faruwa hmm. abu da gaska ya fi kire da adam sai dai mu birma Allah kawai. To, lallai Malam Jibril, kayan magana kwakwara mun gode sosai da addu'ar ka. To, bari mu kaɗa Kaduna, wake kan laye a Kaduna? To, Ibrahim Kalmar Shigarwa barka da yammaci. Barka da warhaka. haka. sunana dai murtala ne kuma na kiran ku da garin gasani da ke a kaduna a tarayyar najeriya to malam murtala to gaskiya ka ga muna ta sa tsammanin cewa ma kusan kaman wannan hare-haren ya kawo kaman karshe kenan oh. to gaskiya tun da an ce ana tattaunawa muna su ba wa su masu sa da kayan bayan nan shawara sun san cewa duk abin da aka ce a sulhu khairin haka Allah ya faɗa oh. sulhu shi komai zaman lafiya da jin daɗi duk mutumin da yake da an bata mata to zo ya zauna a yi sulhu da shi shine alheri a gare shi kuma gwamnati gaskiya ta kara kaimi a samu maslaha don a daina gurin ana a kashe mutane haka abun gaskiya babu da fatan za su ji kuma duka bangarorin su gyara ba ta jin tafiya. To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Bari mu cilla can kurmi wake kan layi a Fatakwat. To da alamar dai layin malamin ya katse to kamar yadda muka ce yau rana ce ta jin ra'ayoyin masu sauraronmu game da hare-haren da boko haram ke kaiwa duk kuwa da shirin gwamnati to malam na fatakwar kana kan layi eh, to muna jin ka muna sauraron ka To da alamar har yanzu dai layinka da matsala bari mu je mu kanan dabo wake kan layi a Kano. Malam Ibrahim ka almasi barka da dare. Barka da warhaka. Eh, to Alhaji Musa Garo ne daga kanan daba Najeriya, ka san mu ba ma manta da garin nan namu. To lalle kan ka abin nan ka eh, ka canza sheka ko? Ba mu zo zariya mun tare ba. <laughs> To lalle ka yi dare muna jin ka. <laughs> To alhamdulillah Malam Ibrahim ka almaci garba wannan sulhun yana da matukar muhimmanci. Mm. Kuma idan muka ɗauka duk irin abubuwan da ya kamata ya kamata a ce al'umma su yi tunani ko kuma a yi addu'a mai kyau. kuma a bada shawara masu kyau saboda irin a cikin addinin sama Allah ya ce wa sulhu kai shi oh. kai sulhun nan da ke alkhairi ne maimakon a ce a ta hare-hare ana kashe mutane wanda bai ji yan innocent people to ya kamata a ce ta tarayya ta yadda a wannan sulhu su ma yan boko haramu sa'ad da kari domin kasar mu ta zauna lafiya a zauna a cigaba da kwanciyar hankali mm. a ce ne maka fatan alkhairi muna fatan komai mu kowa da kowa fatan alkhairi alhaji musa garu daga kano daba najeriya to alhaji musa abin da ake cewa shine mai isa kuma a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin ta zauna da su kuma suke kaiwa suke kai irin wannan munanan hare-haren to kaga malam ibrahim ka almasi abubuwan da muke gani ya kamata a ce gaskiya irin wannan abubuwan duk su daina yin su saboda duk abin da aka ce misali yau na ce bari mu kira ka mu zo a sulmanta abu to ai da kamata kuma ka koma gefe kana abubuwan da bai dace ba to mun gode alhaji musa mun gode bari mu koma kaduna garin gwamna ke kan layi a kaduna assalamu alaikum wa wa alaikum assalam sunana hajiya asiya muhammad daga sabon kawo tarayyar kaduna najeriya to hajiya barka da warhaka muna jin muna sauraron ki yan boko haram ina Allah ya shirya su Allah ya sa su gane amma wannan ya kamata a zauna a yarjejeniya da su ban san akan satin yan matan da suke yi hmm. ya kamata a zauna a yarjejeniya da su gwamnatin Najeriya ta jajirce kamar yadda wa Buhari yake jajircewa akan ganin wannan yan boko haram din dai sun samu karayan gwiwa Allah ya taimaka ya sa su daina. Kamu. To mun gode kallabi tsakanin rawuna bari mu kaɗa can Abuja wake kallaye a Abuja. Ya haya Abubakar. To malayin haya. Muna jin ka. To ni ina son in ba da shawara game da shugaban ƙasa. inda yana jin shawarorin da ake ba shi game da al'amuran da ke faruwa a ƙasar nan ya kamata ka dan saurari shawarori. Kamar ya? Kamar yadda eh, ake sulfun nan da kuma irin yan matsalolin da ake samu a ƙasa na jama'a suna kuka na ƙaramcin abin masarufi. To, kuma ita gwamnati ta ce tana ƙoƙarin ta fara tattaunawa da su 'yan boko haram ɗin kuma sai gashi sun shiga kai hare-haren munana. Ba ka ganin kamar matsalar ba daga gwamnati ba ce? Eh, haka ne wato su wannan abu suna yin shi domin eh, su nuna cewa suna buƙatar tattaunawa domin in ba su haka sai kamar ba damu da su ba suna yi dai don su nuna gwamnati cewa suna nan. To mun gode malam na Abuja bari mu sake koma kurmi wake kallai a Ondo. Sunana Ali Ibrahim babu a Ondo State. To malam Ibrahim muna jin ka. Eh abin da nake so in fara akan wannan matsaloli da ke fama na Boko Haram. Da mm. farko dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda musifin nan ya riga ya a wannan kasa musamman ta zub da jini akan wani yan uwa namu a ce ko ina ga ana tulu da gini ga abin da yake faruwa a zam a Maiduguri kuma ga zamfara da sauransu hmm. to amma ko muna kira ga ainihin jami'an tsaro saboda mu muna zargi akan cewa wasu jami'an sai abin ya zo karshe saboda dan abin da suke samu haka saboda suke ba sa son wannan abu ya kare duk da dai su gwamnati na kokari to amma ta wani bangaren akwai ɓata gari hmm. saboda haka Allah ya shirye su kuma ya shirye mu gaba ɗaya kuma ya kama ni zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ci gaba da kuma karuwar arziki to mun gode sosai da ra'ayinka ah, bari mu koma adama ke kalla adama mai magana dogo na lafiya mai biredi karamar hukumar jama'are wanda yake karamar hukumar tungo jihar adama to muna jin ka to ni ina ba yan boko haramun shawara tunda kan za a tattauna da su su abin nan su jingina makamansu su daina wannan abubuwan da suke kuma ya kamata jama'a ma a ci gaba da yin addu'a mu samu abin nan mu samu zaman lafiya a ƙasar mu ta arewa maso gabas to mun gode sosai da wannan shawara ga 'yan boko haram na su masu kai zuciya nesa su shiga koko sahu teburin shawara da kuma addu'a da kake kiran a rinka muka kawo ƙarshen wannan shirin to ga shirinmu na gaba labaran wasanni Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani shiri na labaran wasanni a wata rana ta Litinin to a yayin da yake ci gaba da karɓar sakonnin taya yashi murna bayan da ya samu gagarumin nasara a ranar Asabar da ta wuce. gogaggen dan damban nan na duniya dan Najeriya kuma dan Ingila wato tony Joshua yanzu yana nan yana jiran ya karɓa wannan tambayar sai kuma me bayan da ya haɗa hancin manyan kambunan dambin duniya guda uku WBA, IBF da kuma WBO. yanzu bel ɗin kawai da baya hannun shi wannan gogaggen ɗan wasan damben duniya shine bel ɗin wbc wanda ke hannun wani rikakken ɗan damban na america da ake cewa deontay wilder wanda kuma shi wilder din an magayyace shi ya zo ya kalli wannan damban da aka yi ranar asabar da ta wuce na joshua din da faka amma ya ce ba zai je ba shi ya ce jira yake ya zo ya damba da shi joshua din kuma ya ce joshua ba tsoron sa yake ba so ya damba da shi to amma joshua ya ce shi jira yake ma allah ka ranar da za su yi ido biyu da shi wannan dan damba na amurka ya gwabje shi kawai hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta zaɓi 'yan afirka har guda shida domin su zama alkalai a wasar cin kofin duniya da za a yi a rasha a wannan shekara kuma ko bayan wannan goma ɗin har ila ta zaɓi wasu mutane goma daga can afirka domin su zama mataimakan alkalai a wannan wasa ɗin wa'ina alkalai suna cikin jami'ai 99 da fifa ta ɗauko daga ƙasashe 46 domin su yi hukuncin wannan kwallon da za a yi a can rasha ɗin alkalai nan guda shida na afirka da aka zaɓo dai sun haɗa da mahadi abin sharif daga ƙasar algeria da malang da hugh daga kasar senegal da bakari papa ga sama daga kasar gambia da jihad gurisha daga kasar masar da janis kazuri daga zimbabwe da kuma wani dan kasar ethiopia da ake kira bamalak sema wayesa sana alkalan da za su wakilci turai su ne wanda za su fito daga kasar jamus da turkiya da ita kanta rasha mai masauki da kasar holland da poland da spain da serbia da italiya da slovenia da kuma faransa haka su ma nahiyoyin asia da kudancin amurka da arewacin amurka kowacensu za su samu alkali shida shida yayin da nahiyar oceania za ta samu bibiyu to bari mu karkare da kallon allon maki maki na premier league na kasar ingila a da har yanzu manchester city ita ce shugaba da maki 84 sannan sai manchester united ta biyu da maki 68 liverpool tana bayan su a matsayi na uku da maki 66 Spurs da maki 64 da Chelsea da maki 56 da kuma Arsenal da maki 51 su ne suka zo na hudu na biyar da kuma na shida. Juma'a abin ya sauka labaran wasan na wannan litinin kenan sai wutan Allah ya nuna mana. Ku zauna lafiya. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ba da dadewa ba dimbin arzikin man fetur din da venezuela take da shi ya sanya ta zama ƙasa mai arziki a duk nahiyar amurka ta kudu yanzu haka abin ba haka yake ba da farashin man fetur ya faɗi hade da albazarancin da gwamnatin venezuela ta yi da masana'antun manta ya sanya shi ma tattalin arzikin ƙasar ya wargaje warwas Yau, Venezuela ta tsinci kanta cikin rikicin tattalin arziki da siyasar ƙasar da ke ƙara muni a hankali, siyasar danniya, dogaro kan abu ɗaya wajen samun arziki, mundahanar jagabancin gwamnati haɗe da laifuffuka, cin hanci da rasha da rikitan siyasar. duk sun taimaka wa taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar wanda ya haddasa ƙarancin kusan komai ciki har da rashin abinci da magunguna a cewar hukumar bada rance ta duniya ta IMF tsadar kayan masarufi a Venezuela za ta cira ta ribanya da kashi dubu sha uku a wannan shekarar yayin da tattalin arzikin shi ma zai ƙara ja da baya da kashi sha biyar cikin ɗari. Makwabtan Venezuela musamman Colombia na fama da kwararan dubban mutanen Venezuela da ke gudun hijira daga ƙasarsu. Hakan ya sanya Amurka ta ƙudurta ba da tallafin dala miliyan biyu da ɗigo biyar kuɗin agajin gaggawa na abinci da taimakon kiwon lafiya ga al'umman Venezuela da suka yi gudun hijira zuwa Colombia da al'ummar ƙasarta masu famar ɗaukan nauyin 'yan Venezuela a cewar Mark Green Kantoman hukumar USAID da ke tallafa wa kasashen duniya masu tasowa Yawaitar dubban 'yan Venezuela da ke kwarara zuwa Colombia da wasu ƙasashen da ke nahiyar yammacin ƙasashen Amurka na takurar ayyukan kiwon lafiya da zamantakewar ƙasashen. Ya ƙara da cewa abin jin takaici game da wannan rikici na Venezuela wanda yanzu yake yaduwa cikin yankin abu ne da ɗan adam ya haddasa a sakamakon sakacin rashin iya mulki da kuma aƙidar cin hanci da rasha na mulkin shugaba Maduro na Venezuela ɗin. Wani abin ƙarin jin haushi kuma kuma shine cewa a yayin da mutane ke ci gaba da fuskantar ɗumbin wahaloli na yunwa da rashin abubuwan more rayuwa na yau da kullum da cututtuka da za a iya rigakafin su gwamnatin ta maduro na ci gaba da hana al'umma 'yancin walwala da samun agajin da suke bukata waɗannan manufofin mulkin na gwamnatin maduro na yaudara da rashin imani suna ci gaba da ƙara munanta wahalhalun da mutane ke fuskanta waɗanda kuma za a iya kauce musu idan an mai da hankali a cewar mark Amurka za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar Venezuela. Muna alfaharin aiki tare da Colombia da hukumar kiwon lafiya ta ƙasashen nahiyar Amurka, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin taimaka mutane da waɗannan masifin na rashin imani da suka samu kawunansa a ciki. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafin mu mai adireshi www.voanews.com/editorials. A gaishe ki, to ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa'a takaice. Ɗan takarar jam'iyya mai mulki a Costa Rica ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a jiya Lahadi, a yayin da masu zaɓe da yawa suka ƙi goyon bayan wani mawaƙi Kirista wanda ya zama sananne a siyasa ta hanyar yayata aƙidar ƙyamatar auren jinsi ɗaya. A yau Litinin ne kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta bayyana cewa kungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin Guta da ke wajen garin Damascus ta fara fita daga yankin wanda har yanzu ke karkashin ikon 'yan tawaye. Majalisar Dokokin habash ta tabbatar da abi Ahmed a matsayin sabon Firayim Ministan kasar a cikin makon jiya ne jam'iyya da ke mulki a kasar ta zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar yunkurin da ya taimaka mishi wajen zama firayim ministan ƙasar na uku a cikin shekaru 23. a yau litinin ne kuma ma'aikatar lafiyar falasɗini ta bayyana mutuwar wani mutumin gaza wanda sojojin isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma hafsat bello dan mai soro da julie lathis station wacce ta hada mana sautin ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin dab magnus ni ibrahim kalamusi garba ke cewa sai kuma gobe.